sai eh, duk wanda suke wannan abun ku sanar da mu a ɗauke su mutane suka ƙi suka rika ba a wancan lokacin suka dinga ba su mafaka duk da cewa wata mafakar da suke badawa suna tsoro ne dan idan ka faɗa ka ce ga kaza za su zo su kashe ka tattaunawar kabiru muhammad dan bauchi kenan da dr nazifu wada salisu mai gatari rfi ta kuma ga shirinmu na gaba Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International arafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan batun wasannin sharan fage na shiga gasar lashe kofin duniya da aka yi. A ƙarshen watan Maris ne dai aka buga wasannin sharan fage na shiga gasar lashe kofin duniya kuma ƙasashen nahiyar Afirka na daga cikin waɗanda suka fafata a waɗannan wasanni inda wasannin suka zo da ban mamaki. musamman ga wasu ƙasashe da suka hada da Najeriya wadda damarta ta zuwa gasar lashe kofin duniya ta shiga rudu. Da fari da ya tawagar ta Super Eagles karkashin jagorancin sabon mai horas da ita Eric Schall kaman da gaske ta je har gida gaban magabata ta lallasa ruwan da ci biyu da nema. To amma a wasa na gaba da ta yi da Warriors na Zimbabwe sai ya bata mamaki inda ta tashi kunnen doki har gida Najeriya. ko shakka babu wannan wasa ya dakula lissafin magoya bayan super eagles da ma masu sharhi a kasar inda da dama daga cikin magoya bayan ke alakanta rashin nasarar da rashin kishin 'yan wasa saɓanin yadda aka saba gani a baya tambayar anan ita ce wai shin ina matsalar ta tawagar ta super eagles take ga takarar da mai sharhinmu na wannan lokaci aminu halilu tudun wada ya mana To babban kalubalen da kungiyar ta Super Eagle take fuskanta ba zai wuce wato rashin ba wasu 'yan wasa na cikin gida dama ba domin taka rawa a cikin kungiyar ko kuma nuna tasa hazakar wanda sanannen abu ne a shekarun baya da suka gabata a kungiyar ta Super Eagles a lokacin masu horaswa kamar Kalaman West da kuma wato stephen keshi sun ba da dama kwarai da gaske ga 'yan wasa na cikin gida da suka shiga suka nuna hazakar su saɓanin 'yan wasan waje kawai da su za su zo su buga ne a ganin su cewar su kwararru ne 'yan wasa na cikin gida suna cike gibin da wani ƙalubale da 'yan wasan na kasashen ƙetare za su iya bayarwa ma'ana average player kamar yadda ake kira a turance wanda yana ganin cewa dan wasa ne na cikin gida idan an bashi dama zai yi kokari ya nuna zakasa fiye da wanda yake yi a turai domin ganin cewa ya samu gurbi na dindindin bayan nan sai kuma rashin dan wasan tsakiya mai shirya wasa ma'ana playmaker kenan a turance tun bayan tafiyar dan wasa okuta har kawo yanzu ba a samu dan wasan da ya maye gurbin sa wajen shirya yan wasa daga tsakiya wanda na tabbatar idan aka bada dama ga yan wasa na cikin gida za a iya samun irin wannan wanda za su maye wannan gurbi bayan nan kuma sai wato rashin saka kishin ƙasa da dagewa domin wakiltar ƙasa da kuma rashin tsayawa tsayin daka da 'yan wasa wanda galibi idan kai duba 'yan wasanmu da muke da su a yanzu haka 'yan wasa ne haifafin nahiyar turai wanda da abin da aka yi sun taso a cikin kasashe na nahiyar turai da sauransu za su ga ba damuwa suka idan suna buga wasan nan su sa cewar ai kishin kasa na najeriya a zuciyarsu ya ba su dama da su in ka dauke dan wasa victor osimhen wanda shi tashi ne da haifan najeriya da yake nuna ɓacin ransa wanda mun gani ko a wasan zimbabwe din nan da aka tashi ya nuna ɓacin ransa kwarai da gaske wajen ganin yadda 'yan wasan ba su sa kishi ba da dagiya. to sai dai bayan kammala wasan najeriya da zimbabwe mai horar da tawaga ta najeriya Nigeria Eric Shell ya ce shi fa har yanzu yana ganin akwai sauran dama ta zuwa tawagar gasar lashe kofin duniya. To amma a wajen Wasilu Muhammad Kawo ya ce fa ko kaɗan waccan dama ta wuce. Ta yi wasa da damar ta matuƙa gaske domin zan iya cewa wannan tana ɗaya daga cikin daman Najeriya na samun tikitin buga wannan katafariyar gasa ta kofin duniya. Duk da dai ta wani bangaren zaka ga suna da wata damar, to amma rashin samun nasarar wannan wasa da zimbabwe shi ne gaskiya abin da zai iya haifar mata da babban koma baya na gaza samun wannan tikiti na buga wannan kofin duniya kuma gaskiya babban abin da ni nake ganin ya haifar da najeriya matsala shi ne. akwai sakaci musamman daga shi mai horarwa da su kansu 'yan wasa duk da za ka iya ɗora laifi ga mai horarwa musamman har za ka iya zuwa waje ka samu nasarar wasa ka zo gida ka jefa ƙwallo mai wahala a kuma kai irin mintuna tamanin minti tamanin da biyar minti casa'in to ya kamata duk mai horowa ya yi duk wani tunani da zai iya kare ƙwallo da ya jefa musamman a irin wannan mataki ita kanta zimbabwean najeriya ta raina ta tana ganin cewa zimbabwe tana can kasa-kasa kamar ba za ta yin wani katabus ba wannan ya haifar musu da babban matsala gaskiya magana ta gaskiya damar najeriya yanzu ba ta hannunsu idan ka duba za ka ga muna da wasanni guda hudu za mu je waje biyu za mu zo mu buga a gida biyu kuma cikin wayannan wasannin da za mu buga guda biyu na waje za mu je ƙasar south africa wanda South Africa nan tana na ɗaya da maki goma sha uku a halin yanzu wanda gaskiya a yanayin da South Africa suke kwallo suke fahimtar kamun ludayin wasa suke da teamwork mu ba mu da teamwork babban koma baya ne rashin samun tikitin buga kofin duniya na Najeriya duk da akwai dama amma damar yar kalilanci. Galibin magoya bayan tawagar ta Najeriya da tuni suka ɗebe tsammanin ganin wannan nasarar. kamar yadda nazir tsami ya shaida wa abubakar isa ɗan dagwa cewa tsabar rashin kishi ne ya sanya najeriya ke tafiyar biri a yashi bayan idan tafiyar biri a yashi ne ana samun abin da ake so ba kaga kiran ba za a kira shi da tafiyar biri a yashi ba sai dai a ce ana yin tufka ta baya tana warwarewa abin da yasa na faɗa haka zaka duba kaga cewar najeriya tana da zaratan yan wasa amma yanzu kamar suna ne take rike da shi ba wai aikin take yi ba dalilin da yasa na ce yanzu suna take rike da shi ba aikin take yi da shi ba ka duba manya-manyan yan wasan da muke da su a manya-manyan timatimai na duniya akwai tim a ingila akwai tim a faransa akwai tim a italy sannan muna da wasu manyan timatimai a kasashe masu tasowa dukkanin tim din nan in ka je zaka ga manya-manyan 'yan najeriya ne suke taka abin da ya kamata a ciki na baya bayan nan kyautar da fifa ta baya na dan afirka ka duba ka ga wane ne ya ci kyautar dan najeriya ne ya ci kyautar amma idan ka duba yanzu ka zo super eagles zaka duba ka ga cewar duk cikin super eagles din in ka duba zaka ga face 11 din su babu wani dan wasa da ya yake taka leda a gida da aka ɗauka to wannan ma yana taka muhimmiyar rawa wajen dakile nasarar super eagle a duniya dalilin da yasa na faɗa haka shine in ka ɗauko 'yan wasan da muke da su na gida suna da advantage guda biyu na farko sun yi sun fi yin abin da ya kamata su tsaya su yi domin su su suke ginawa na biyu kuma suna son su yi saboda suna so su fitar da su daga kunya na ƙarin na uku ma suna so su yi suna amma idan ka je kana ɗauko wadancan yau ka je ka ɗauko ɗan waccan kasar ka kashi nan kasar yau ka je ka ɗauko ɗan wannan kasar ka kashi nan kasar ba za ka taba samun abin abin da kake so ba sai dai ka rika ganin ma abin da ma ba shi kake tsammani ba A baya-bayan nan dai, an ji kyaftin ɗin tawagar ta Super Eagles William Ekon na musanta zargin cewa tawagar ta dogara ne kacokam kan ɗan wasa Victor Osimhen batun da tuni janyo ra'ayin 'yan ƙasar irin su Muhammad Tudun Murtala. To babu shakka ko nima a bangare na zan iya cewa idan an ce mun dogara ne da Victor Osimhen ba abin mamaki ba ne ba la'akari da kishinsa dagewarsa nuna kishinsa a zahiri in an yi nasara farin cikinsa in ba a yi nasara ba damuwarsa a zahiri yanzu ka kalli gaban Najeriya gaba ɗaya ta waga kungiyar kwallon ta Super Eagles duk Afirka babu wata kungiya da take da yan wasa masu hadari irin Najeriya amma ka kalli waye yake yi da gaske dan kishin kasarsa irin sa sauran ka kalla ga suna da iyaye a wasu kasashe na duniya kuma sun dawo gida Najeriya ne sun sawa Najeriya riga ne saboda can ta kulle ba samu damar ba saboda haka suka dawo nan shi kuma daga nan ne kamar mutumin ne da ya fara tun daga tushe ya fara sa ne tun daga tushe har zuwa matsayin da yake a halin yanzu so duk abin da zai ya ga ya goye Najeriya ya kai Najeriya duk matakin da zai kai ta za a ga ba abin mamaki bane kuma bai damu da cewa lallai sai ya ci min kwallo ba ko da wanne zai samu nasara fani iman, bukata shi ta biya amma duk yadda zai ga ya zira kwallo Najeriya ta kai mataki na gaba Victor Usman yana yi so saboda haka wannan zargin ba abin mamaki bane ni ma ina cikin masu wannan zargin mafita a yi abin da ya dace kuma a tara a gaba amma wannan ta riga ta kubce shi muka ce ba za mu yafe ba kuma idan ba a gyara ba za mu ci gaba da yin tofin alatsi ne kana ganin shi mai horarwa kawai tatsuniya kuke ganin kalamansa da yace yana ganin wai yana da dama ai wannan tatsuniya ce tatsuniya daidai yake da tatsuniya giza da gogi yadda tsarin yake a halin yanzu dai matsawon Najeriya na son ganin ta leƙa gasar lashe kofin duniya wacce rabanta da ita tun wacce aka yi a rasha a shekarar 2018 to la shakka sai ta cinye dukkanin wasanninta da suka yi saura abinda kuma ake ganin da kamar wuya wai gurguwa da auren nisa wetin dey happen wetin dey shele we wan know shey na winch abi na bin laden no matter their plan no we go still dey fly. walele kekele wa lele where you dey o. Oh?